الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أحد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعة وصحبه وسلم بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله ذلك التجاعل التي تطلع عند ذات الذات أكرم بسيء ذلك المسيارة تطلع كريم الحديث بأكرم بسيء ذلك الله صلى الله عليه وسلم بسيء ذلك المسيارة بسيء ذلك المسيارة بسيء ذلك المسيارة biyu ne da kuma don su gaba da karatu da ta ne da albarka da ne da maram min abin da kula idan ba mun farko da cikin babin nikafi ko kitabin nikafi za mu tafi yau babin kafa'at wal qiyam wannan shi ne darasi ne wannan kuma shi ne darasi na tamanin da biyar babin kafa'ati wal qiyam babi ne da yake magana dangane da alkafa'a abinda ake nufi da alkafa'a shine samun daidaituwar matsayi tsakanin ma'auratu da wadda za a aura tsakanin ma'aurata guda biyu wal khiyar da kuma bayar da zaɓi wannan babu zai magana kan al'amura guda biyu abu na farko alkafa'a daidaituwar matsayi tsakanin miji da mata sun kafi su aure din sannan kuma na biyu alkhiyar bayar da zafi ga miji ko ga mata idan wani abu ya faru na cewa ko dai ya ci gaba da zama da ita ko ya fata ko ta ci zama da zama da shi ko ta fata da dai sauran abin da zai iya shiga karkashin zafi kamar yadda hadisai za su yi mana bayani ɗaya bayan ɗaya duk bisa kan milita kan hankali حديث يذكر ذلك أن أسكن بابي عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكا أو حجاما رواه الحاكم وفي إسناده راي لم يطمع واستنكره أبو حاتم ولا بد أن يعني كربيكم بدا عبد الله بن عمر الله سكاري تاغري يتم الله صلى الله عليه وسلم يأتي العرب بعضهم أكفاء بعض لا رباوة sashin su abokanan haɗuwar sashi ne ta fuskar auratayya balarabe na iya aurar balarabe ba tare da wani ka'in da na'in ba wal mawali ba'aduhum akfa'u ba'adun waɗanda ba larabawa ba su ma sashin su abokanan haɗuwar sashi ne illa ha'ikan sai dai ba mai saka au hajjaman ko wanzani abin nufi larabawa a gefe ɗaya sashi na iya auren sashi babu wani cewa to waɗanda ba larabawa ba su ne almawali su ma suna iya auren junan tsakanin da fulani da bahaushiya tsakanin bahaushiya da bayarabe tsakanin bayarabe da iyamuri tsakanin in iyamuri da kowaye ma amma su a tsakanin su da juna kuma illa ha'ikan sai da mutumin da yake sana'ar su faka ne to za a yi masa aure sai dai gidan masa gidan uwan sai aure aw حجاما وكو ko بيتي wato ainihin wanzami ne to ba a bai wa wanzami aure sai dai zai aure gidan wanzami sai dai tafi unguwar wanzami kenan inda wannan hadisi ya inganta da abin da yake nufi حديث رواه الحاكم الحاكم النسابوري يروي وفي اسناده راوي لم يسمى اصل في حديث اكو راوي ده برجع عن بتسمى ده يظن مجهول كده واستنكره ابو حاتم ابو حاتم الرازي ياتي ظن حديث لمنكر ya sa lambar daga ta ku ya tankara ya abu hatim lambar ta uku kana abu hatim hada la asla lahu abu hatim rabi yace wannan hadisi ba ya da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce hadisi ba ya da asali suna nufin ɗaya daga cikin ma'ana guda biyu in dai suna nufin la sanadu lahu gaba ɗaya ma hadisin ba ya da sanadi wanda ta hanyar sanadi ne za a iya gane inganci ko rashin inganci to ba ya da sanadi ya ba hadisi ne kenan ko kuma su ce la asla lahu suna nufin ai la asla lahu ba ya da asali ingantacce ko da yana da san da sanadin ba mai kyau bane ba ba a iya dogaro da shi wajen inganta wannan hadisi kun fahimta da kyau abinda abu hatim rabi ke ne ya faɗa wa qala fi mawdi'in a aw nurin da bayyana hadithin babu hadisi ne babu wa qala ibn abd ibn abd al-bar hadhihi al hada munkar mawdu'un حديث من منكر حديث من الموجود وانا حديث من الكرية ولا تبين بنام عن النبي وله طرق كلها واحية يلغى هي ويجا بلغا يا سبوتنا يا سبوتنا اما جد اذا انت هذا سبوت من جنتك وانا بيعه ويجا كنت وانا حديث من الموجود da aka ba da an cikin dajin to al kafa'a malamai الكفاءة kallon kafa'a ne cikin da cikin cikin cikin da biyar ko dai al ko alkafa'a fil hurriya an gane ko ko alkafa'a fil nasabi ko kuma alkafa'a fil yasar wato wadata ko rufin wadata kenan an gane ko ko kuma alkafa'a fil khuluq hanyoyin guda nan kenan biyar to duka waɗannan hanyoyi guda biyar da malamai suke kafa suke kallon kafa'a a kai daidaituwar juna tsakanin miji da mata kafin a daura musu aure in eh, shari'a ta da dole addini ce yayin da wani ya zo musulmi wanda kafira wato ba kuma ita bane ba yayin da wani ka fita da kuma ne ta kafiri wannan ba kuma ita bane ba ina ba ta an fahimta kaga anan ba a samu kafa'a ba tsakanin ma'aurata to sai dai ya halatta ko ta bangare ko bangaren da halatta ba dai ma ya halatta idan namiji ya zama musulmi matar ta zanto kafira cikin kafiran ahlul kitab da yahudiya ko kirista ko wannan ya halatta yin amma da halatta ko ta bangaren kamar yake matar su zanto musulma mijin ya zama kafiri da wa'anda yahudi ko kirista wannan bai halatta ba saboda zarar an yi aure wa ne ne shugaba tsakanin miji da mata miji ne ku gaba wa yuri jari alaihim nazara ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa' bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd to idan aka ce ya halatta misali musulma a auren da ita da kafiri ta kafiri zai ku gaban su Allah ta ce 'ala al-mu'minina kafira. da kai idan miji ta'ala da zai bayar da iko da dama da shugabanci ya bayar kafiri kan mu'mini da dare mu'minin da ya fara ya lalace kenan amma Allah bai ce haka da cikin hukuncin hukuncinsa fata kun yi gani to ka ka ba a ta fuskar addini kenan bayan ka ba ta fuskar addini na biyu ka ba a ta fuskar tabi'i za ka samu wani musulmi ne wani musulmi ne amma tabi'i sun sha bambam wani musulmi ne wani kuma musulma ce amma tabi'i sun sha bambam shi wannan musulmi ne da rike da addini da halayen tabi'i na gari wannan musulma ce sunan kawai tana musulma amma ba ta da riko da addini ba ta da halaye na gari sai ka ba a tsakanin su wannan musulmi ne mai riko da addini multazimin bi ahkamin shar'i yana da lubuntuwa da ɗabi'antuwa da ladabtuwa da ladabban shari'a amma wannan kuwa fasika ce kuma shin ka kafa'a a tsakanin adami bai kamata ba a ce zai aure fasika haka fasika an gane ku haka kuma adalar mace bai kamata ba a bayar da ita ga aure ga fasikin namiji don ya zanto ka kafa'a a tsakanin kenan wato bayan sun samu kafa a cikin suna biyu za a samu kafa a cikin karbe alkuli da biyu daga nan abu na uku sai hurriya ɗan an gane duk wane ɗane wanda ma ɗan ya ce ba baiwa ba kada kai aure tsakani amma idan ya kasance wani ɗane wanda baiwa a'a wanda ya ce wani bawa kaga babu kafa a tsakanin da biyu yake sai ba da kuna fahimta da kyau daga nan gurin hurriya ta uku a ta hudu kan yake sai mutum sai zurriya ta fuskar asali ko kabila ko yare wani babulatani ne wanda bahaushiya ce wani bahaushe ne wanda ce ko ce wani da yi ne wanda kuma wata yankin bahaushiya ce kaga a nan an sami yaran su ba ɗaya ba an fahimta ko ɗabi'an su ba ɗaya ba to wannan yare ya shiga ciki sannan kuma daga nan gurin abu na biyar shine alkafa'a ta fuskar al-yasar wadata ko rubin wadata wani wanzami ne ko mahauci ne ko makeri ne ko mataki ne ko hukumar fata ne majini ne wanda kuma babanta shine kwamishina shine minista ne gwamna ko shi ne shugaban kasa ko shine sarki ko shine hakimi an samu da rikuwa ba samu da rikuwa ta fuskar yawon sarki to cikin waɗannan ababe guda biyar wanne ne shari'a take kallo wanne ne shari'a za ta kallo ita shari'a tana kallon kafa'a ta fuskar addini sannan kuma tana kallon kafa'a ta fuskar ne ta biyu halayya ta ne da kuma abincin da ya zai yi ya zama adam kafin ya aure wata suke ita ma adam ina ba ta hukunta sannan kuma shari'a tana kallon kafa'a ta fuskar alkurniya yanki amma kafa'a ta fuskar asalin gida wani da hauki na yanka da ya ja wani namun yanka da kula kana ba zai kari a bayan wani farin fata na yanka da fata wani da kwarin da ne wani da haji ne ba zai kari a bayan ina ba ta yi ba ku sa muku wannan da ya kai yi a tsakanin sannan ka fara ta ya wadata wani kala kala wanki mai kudi a wani kala kala wanki gidan su ɗan masu kudi ne a wani gidan su masu kudi ne wanki gidan su kuma talakawa ne a ce dan mai kuɗi da zai aure ya kula ka ba ko kala ka bar a za su bar masu kuɗi ba ba wani kuri a ta fuskar wannan wannan duk da biya ne kawai ina ba ta gudun ta a ce suka fara mai gidi a shari'a mai gidi kallo bangare guda uku bangaren addini bangaren mai dabi'u na gari sannan da bangaren mai koyi a kan cikin banda wannan sauran ababe da ake rabawa da wani yare ne ya raba launin fata ne ya raba kasa ce ta raba duk wannan kirme ne Allah bai ce ba manzon Allah bai ce ba abinda Allah ce inna akramakum inda Allah atqakum inna Allah alimul kabir kuma abin da yake tabbatacce shi ne an samu auratayya tsakanin waɗansu lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wanda kan gidan ya fi kan gidan matsayi kan gidan ya fi kan gidan shahara da wani ɗaukuka a lamarin duniya amma kuma duk da haka an yi aure a lokacin annabi inda abin ba ra'ayi da sai annabi ya hana ina ba da kun ya yi ta kafa a ɗin nan menene matsayin ta kar karfi ne sai dan an samu ta aure ne ne ta yadda in babu kafa a aure da ta ba ko kuma sai sarrafi ne domin ci gaba da tsorewar aure ta yadda samuwar tana taimakawa aure ci gaba da tsorewa amma rashin samuwar ta duk da auren ya ta yi hanyar amma ko ba lallai bane ci gaba da tsorewa da kuka in dai kuka dauki ajin farko shine ka ba a tafi karatu wannan ka ba ka ba a ce ta ne ingantuwar aure nan dai ne babu yanda za a yi musulmi an gane ko ya ba da yadda gawa da kafin wannan dole sai an samu addinin mutum kafin a bai ina ba da kuma fahimta wannan kafa'a ce a nan gurin ta ingancin aure da inda aka mai da aure da inganta ba amma kafa'a ta fuskar kudu da dan yana ce da adami ya je ya aure wanda suka fasika idan an kunna auren nan da suka ba ya to sai sai ne wata ne ba da ya kuka ba sai bayan yi kuki sai su ba ka zo da wani na ta dari to su sai su ba amma in da haka ba zai dan ne hankalinta zai mata zai yi kaza zai yi kaza idan kuma iya zuwa kuma sai dai hakura duk kanta da yake sai dai kuma da lafiya ya ina ba sannan alkafa'a ta fuskar hudiyya idan wani bawa ne wanda kuma ya ce ko wanda bawa ko wannan ma ba ba a cewa aure bai inganta da tsakanin ba da baiwa ko baiwa da ta a'a yana ingantuwa gurin ci gaba da ɗorewar ka ne ake bukatar samuwar kafa'a kamar da hadisi za su nuna mana a hankali a hankali da muka ina ba za mu wannan hadisi dai kamar yadda karanta wanda yake cewa larabawa a hada su larabawa wanda ba larabawa ba kuma kan ta abokan haɗin daji ne sai fa wanda yake mai saka ko wanda ne mutum da hadisi ne maudu'i ba ya da wala asali وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند munqati akwai hadisi makarantar da yake masa sai da sai kuma shi ma hadisin sa munqati wato kaga da inganta da mutum حديث يجب وعن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها انتشي إقامة رواه مسلم وانا حديث عن قيس فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نقل لنا مثل ثبت دريس ياتي بإذا binti shi Usama ki je ki auri ma'ana annabi ya ta wasu Fatima binti kai ta je ta auri Usama ibn kai sai wannan ke nuna wato ko gida ya ta bambanta fuskar asalin a'iyan aure tsakanin juna domin Fatima binti kai hashimiyya ce kuma Usama asalin baban su shine zaid bin harisa wanda bauta ta kawo su makka har ya fada hannun khadija khadija ta bayar da shi da manzon Allah sallallahu alaihi manzon Allah ya tantar da har ya tabanni ta kafin a haramta tabanni daga bayan cikin musulunci idan aka duba da ita Fatima binti Kallu da mijinta da aka ce ta aure annan Usama ibn Zaid wani ne fa asali kenan Fatima ta fa asali tare da haka ma manzon Allah ya ce in ku Usama je ta aure Usama a akwai babu laifi kenan dan bahaushe ya aure bayarabiya idan bayarabiya ta aure bahaushe dan bahaushe ya aure kullatana kullatana ta aure barbare wannan duk asalin addini bai hana ba haka ma ya kamata a yi matukar an samu sauran fitofi da ake bukata wanda muka ambata ba an gane ya ce da ke eh, in ku da dama rawan mutu malam ya nan ba da kasa fatima bintu kais uktu dhahak ibn kais qurashiyatu min al-muhajirat tana cikin qurayzawa kuma ta yi hijira kanat zata jamalin wa fadl ما أبوك يتوك ما أبوك ربنا لك روى مسلم أن أبا أمر بن حفص بن المديرة تلقها البتة مسلم يا رويته حديثي سوى مجل تاكيني أبو أمر بن حفص بن المديرة يا تكيكا سكن دبابك وما تكيكيني الطلاق البتة وهو غائب باليمن الهالي هنا يمن فأرسلها إليها فأرسلها إليها أبا عياش بخمسة آخر من سعيد هي أيقو مثل أبو عياش يا أيقو da sa'i biyar na abinci sa'ir fa sakhatathu fa qala wallahi ma laki alaina min shay sai sai kiki lokacin da da aikinka abin da ya aiko yayi kadan shi kuma sai sai wallahi ma laki alaina min shay ba ki da wani haƙƙi a kaina fa ja'at an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai tuzo ran annabi sallallahu alaihi wa sallam da gare shi fa zakara zalika lahu ta ambata masa abin da ya gudana fakala sai manzo Allah ce laisa laki alaihi baka ai ba tilas bane bai siyar da shi tun da ya riga ya fice ki cikin da babu komai a ciki dan haka ma da ya aiko miki da sa'i guda biyar din na haƙin sani ya miki me na ki na rainawa ai ba dole bane da wannan wa amaraha an ta tadda fi baiti ummi shuraik manzo Allah ce ki je ki idda a gidan ummi shuraik ثم قال فمنتي تلك امرأة يغشاها أصحابي إيجدي إندجني أم مكتوب sai suna ce a a ummu tirai da rubu su haɗe ma suna zuwa gidanka masu ke mai misali suna abinci waɗanda suke yi sanyere gidan da haɗe wanda ba su da gida suka je gidan su tafi to kuma sai a ce su je su zuwa kan yankin gida za su yi ta irin a ranar gida cikin gida sai maza Allah ta a kai ku gidan ummu sai da ji gidan ibn ummu mas'ud ji ji inda akan gudu tun ga suke zuwa gidan suna bin da suke kyawa kuma suna ganin yadda ba sai ga mutane kuma sun wani zai saboda haka sai manzo Allah sai bai gidan ibn Umar maktum da annahu rajulun a'ama mutum ne wanda yake makaho da ba ina ya baki inda ko da kin cire ta babu ki hijabi ba wani da zuwa gida tunda shi ne ba zai gani ba amma idan kina gidan ummu kurai tunda maza na yawan zuwa mabukata na yawan zuwa mata ce mai hijabi to nan gurin fa sai dukkan kina cikin hijabi wanda kuma akwai mutum ya ce a cikin gida kuma tana cikin hijabi an gane ko وفي رواية تبعين في مالك فإذا حللت فآجريني أو في رواية تبعين في مالك إنت إذا كنت تكاحي في جميع ما تأتي بابك مثل الكفر فإذا حللت إذا كنت تجد أن دفع فآجريني كبان نظار كنت تجد أن دم تجد وعيد ذاتي في أولي أمدانك wato ka duka da su da su fuskar addini haka ake so da bin ya zama ko su da ya zama ko mai zuwa ya zama cewa shi ya karɓi wani hukunci na jama'a ta kowace fuska ya kawo kun tabi da abin da ya dace da su kaga tana zaman zarafin ki zaran kin kammala kitar ki dana da bai saboda shi ya nemo mata wanda ya dace a wurin ka sallallahu alaihi wasallam قالت فاطمة تتي فلما أن حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهل خطباني yayin da ya riga na kammala idda sai na kai annabi labari ta cewa ga muawiya ibn abi sufyan da shi da abu jahan dukkan su kowa ya yi maganar aure فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيما قال لك رضا مثل الله ثبت اما ابو جهل فلا وضع عصاه عن هذه yace abu jaham kan baya sauke sandarsa daga kan wuyanka ba na kullum sandar suna nan gurin ba na mutum da yawan duka wa fi riwayatin darrabun a wata ruwa ya ce mutum ne mai yawan dukan mata wa amma muawiya amma muawiya kuwa fa su'ulukun la mala lahu talaka ne ba da komai in tihi usama tajri ga ta ayi usama ibn bai fa kare hakku farkon al'amari sai sun ci usama din duk da kala sunna annabi sai in tihi usama cewa ne ki ayi usama fa naka hakku karshe sai ta aure shi sai garfi fa ja'alallahu fihi khairan waqta wa daga da su kaga alkhairi su fara da wannan aure da sakamakon shawarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kanta sai zo tana gissa cewa a cikin ayyukan la ilaha illa Usama huwa mawla Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa hibbuhu wa ulfihi Usama kuwa kamar maula yake yayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hibbu ne ibn al-hib wato masoyi ne dan masoyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to anan gurin kun ga manzo Allah sallallahu da wasallam yadda shawaran cewa ta yi Usama ibn Zayd duk da cewa ana ganin kamar babu kafa'a a sarrin ko saboda kafa'a sun nasa cewa ita mun shi kaza kaza kaza bayan da haka da ta kuma da kyau da ta da hankali da ta da kalala da sauran duk wannan na kara mutum kuma ko da amma tare da haka manzo Allah ke kun da yin mu'mini ne addini ta aure to amma abin da za ku yi tambaya shi ne tunda annabi ya ce tawuri kuma abin da Muawiya ma da Abu ma duk mutumin da kuma kowa mai addini da ba za da za a aure kuwa ina aka ce ga gini ne a abin nan wannan abu da duka shi a ce duka da yawa kuma na dole daga cikin abubuwan da za su ɗan rage maka intizami sosai ko ba haka ba yana yawan duka mace duk da cewa shi duka ɗin ya halatta amma shi ya zama darrab kaga shi da shi ba daga yana yawan duka da abin da yake duka da wanda bai kai duka wasu ne da kima to abin da ake duka gudu eh? a abu jahal to ga wannan abin da ake jin tsoro ko da hanyar aure kila ba zai dore ba amma yanzu da aka ce ga wani da dukkan da aka daura masa aure auren ya yi ta koyar da ba da yanzu ta sai dai ko wani tsoron auren kila in dai ba ya daina duka ba to kila abin ba zai dace ba dai in aka da ka da yawa wata rana za ta tafi gidan kina dan ne ko hawaya manzo Allah ce su ilaykum la da lahu yake kuma talauci baya hana ba ma talauci iri biyu ne akwai talauci na rashin aiki akwai talauci na gashi kana da aiki yi ana samu a ci a sha ko da ko ba mai ko da ba nama to talauci na ana samun abin da za a ci na larurar rayuwa da sabulun wanki da sabulun wanka amma dai ba a wadata aiki ba wannan baya hana ba mutum aure talauci ne mutum baya da aiki yi ko baya da mai ciyar da shi lalle wannan na hana ba mutum aure har sai ya samu aiki ne shi ma ai Allah ta yi hakuri wani ya sa fi wani ya sa fi la da nikahan hatta ya gudunar da Allah mun fadu irin wanda ba su da abin da su biya su da su rike matar su sun haƙura mana har Allah ya wadata su daga cikin falalarsa sannan su yi aure din daga baya kuma haka ne za Allah ke yanzu ta mun ba ta kula su zama ta inna wa gaddal al-basar wa asr al-fajar in fard wa man lam yastati fa alayhi bisaw manzo Allah ke wanda ba da iko shi kuma yarin da yin azan kada duk wannan yana talauci na kararar ba komai to na hana ba mutum aure da akwai bukatar abin da uku a yi ciki ba da abin da zai da ya za a ce a aure a haka sai ba da gumbin gumbin da kyau wato da nan wannan hadisi dai mai karo da abin da muka tabbatar a baya wa alaikum assalam a annika ba wai na nufin cewa matar ba ce ba annika ce abin yin aura yi ne nika ba wai matar ce annikawa ba ba wani larabci bai sai an nikahu mutarki ba kuma da duka lokacin mustalahan da babu da an nikahu da kuma anar mutum ina fatan ka fahimta na'am ga ya makawa ne ba zai gani ba sai manzo Allah ya hantu ma am ya wani in kuma kawo ne kuma kafin ne ai kuma makaho ba ba wannan hadisin da yake da bai inganta ba ina ba da fahimta da عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا بني بياضة أنتهوا أبا هند لينتهوا إليه وكان حجاما rawahu abu dawud wal hakim bi sanadin jayyid wannan hadisi an karbo daga abu hurairah Allah ya kare da adri anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala lallai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi da iyalai gidansa ya ce ya bani bayaba waɗansu kabila ne waɗansu family ne manzon Allah da su ya ku bani bayaba ko abahin ko aulawa mana idan ya zo neman auren ƴaƴan ma'ana an tuhu ilaihi banatuku ko aura masa ƴaƴan ku mana wai tuhu ilaihi ko kuma ku aura ne idan ka yi kanga ya da kuke kamar manzon Allah na cewa ku gani da yaba a ba hindu kuma da yake tare da ku wanda yake shi ba dan asalin cikin ku bane ba a tarihi bai za ta kawo a tarihi bare ne ba naku bane ba ko kuma larabawa ne dan da ga shi kaza ga shi kaza an san matsayin duk da haka yanzu ya halatta ku nemi aure a gidansa in kuna so shi kuma in ya ga ɗan ku yana so ya aura kuma ku baki ina ba za mu shi ne an zo a bayan din ko aura masa idan shi ya zo nema yankihu ilaihi ko aure a gidansa idan kun kuna so wa kana hajjaman da ko shi wannan mutum da ake magana a akan a bayan sunan ya kasance yanzu ne tare da haka manzon Allah yake a ba shi aure kuma ya aure wa gidansa sai wannan ya nuna ana iya aure gidan wanzami wanzami na iya aure a gidan kowa ko gidan minista ko gidan gaban kasa ne ko gidan gwamna ba dai na da addini da biyu ba in dai na da addini da biyu da ke wannan su da cikin gama cikin lamarin addini wannan hankali ne mai kenan yana da sana'a eh? ya yi lamba a kasa yake isma domin yasar wa domin ladina hajjabun nabiyya sallallahu alaihi wa yana cikin waɗanda suka taɓa yi manzon Allah a cikin wannan abahin wa kada sama annal wa to kaga wannan falala a cikin mutum ya kada taɓa kan manzon Allah ba ya wa kada وقد سمع أن بلالا تزوج هالة أخت عبد الرحمن بن عوف يا إن جنت سوى بلال يا أولي وتهالة يا عبد الرحمن bin aw ina fata an fahimta mai wannan ke nuna wa bilal wanda asalin sa bawa ne in fata ne mutumin habasha ya aure hala yar uwar abdurrahman ibn awf wanda yake mutumin makka ne balarabi kun gane wa arada umaru haftata ala sulaiman salman ne da sulaiman ala salman al farid haka umar dan khattab lokacin da hafsa take zawarci ya nuna idan salman na son aurenta ta zai aure ta mana قبل أن يتزوجه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يفعل تلك أن دان الله يأخذ حقك تعرف جوا سلمان بفاري سنو بغلال يغلق da shi kuma Umar bin Khattab bakwai tare da haka amma yake a zuwa aure haffa duk inda mun kenan bambancin yare baya hana wato ai aure wata mutane suna kan addini da haka jahiliya kullum da cewa ah, أي دبن أولي تبا أي وانت ورد يأتي آ آه، وانت أي مبتي يأتي وانت أي واتيتي وانيل وانيل بكيا من جاهلية ما دبن في لبعدين بي أما إن بكي أبن لكي دعوك لكي الدين المكي بكي ولدى بكان يأتي لكي أي وركا كما كيدا أتكين دين إذا أنت أظن إيه؟ أن بيك فتادي وانا هاي باينا في أبوها بريتا ولا تذكر هذا الكلمة أخرى كما تقول دين إذا أنت أظن أن بيك فتادي fasadi ko ai ya samu to abin da ake su ma'auratan dai a samu addini wani sai bukata وعن عائشة رضي الله عنها قالت سيرت بريرة على زوجها حين عتق متفق عليه وهي عتقت متفق عليه وفي حديث طويل ولمسلم عنها رضي الله عنها أن زوجها كان عبدا وفي رواية كان حرا والأول أكبر وصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عند البخاري أنه كان عبدا وما بدي أن تقول بعائشة ألا تقال إرداء ذلك تتقوم البريرة على زوجها حين هتكت بريرة أن بات أولي أن بات ذاتي دنجني دمجي فا موكا سنبا تفا مجن إذا بريرة دمجي فا ولا تنترى مجيس dukkan su bayan ne to daga baya ita sai ubangiji nan ke yi kantar da ita ta zama ka yanzu ne ta zama ne bawa ita kuma ta zama ka ta zama kafa a ke to da haka ta ne wannan sai zan Allah ya ba su zabi yanzu to yanzu gani damar ku ne ko dai ki ba ta auren din ki samu ɗauki aura ko kuma ki cigaba da zama kuma yan halatta sai manzon Allah ya ba su zabi an gane duk lokacin da aka bada wannan zaɓi wannan ya nuna kenan a ce alkafa'a a al'urriya ɗaya ne daga cikin ɓangare da ake kula da su wajen ci gaba da zuwar aure in ta zaɓi ta zauna aure ya inganta ko bai inganta ba to amma kuma za a rika samu tsira rairi da za ta masa da'a yadda ya dace ba tana ganin ita dace ba wanda ya ce da za ta ce ba wani to wannan sai ta sa sai aka ba ta zaɓi don kila idan ta ji ba za ta iya masa da'a ba kayan ba ta zaɓi ne rabuwa kenan amma in tana za a tana takawa za ta jiri zama haka kuma wannan in zai ba kuma aure kuma yayi to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba ta zabi miji ta ko kamar yadda ya sa lamba da kasa ko biyu miji an gane ko miji maula abi ahmad ibn jah wa kana muhibban li barira maftunan bi hubbiha yana tsananin kanta ya fitini da beginta lokacin da manzo Allah ya ba ta zabi ce to ya zai ta ba da zuwa rasul ya tsara ai ba tsare jin da mutum da ba ta ne in kuma ne da ga to ga mujiz kuma yana birnin da yake ta ne yin wara a haye biki bayan da yake yana kuka duk inda yake bari da kuma zai zai zai yana kuka yana da Allah zaki da ta kaban da yadda ba dole ce ba ni ba ce wannan hadisin cikin sa akwai abubuwa masu yawa wanda ibn hajar a cikin abin nan fadal bari ya kawo fa'ida fa'ida da dai har ɗari da ashirin da biyu da ya iya fa'idan kowa karkashin wannan hadisi amma mu dai abin da yake shafi mu za su yi hadisi maganar cewa in dai aka ce wani mace ta riga ta samu ɗan cibiji kuma yana abin nan wato kuma babu kafa'a a tsakani da haka ta iya rabuwa da aure a iya ba ta ne zamu to kaga nan gurin maganar باب الكفاءة والخيار يقول زاد كذا من بين اللي بتقول عند أي دواء زاد يقول هو نبي كتب هنا كفاءة أنت ما تقدر تكتب أنت كل اللي عندنا تو أم بعد كذا يقول هو نبي كتب لنا في كل ما أتى أبايا هل تأذية أو روم تبيها ابتداء كذا wanda ko sun da ta da ta bayyana wannan lam yakun minkum baynan an yankiha al-muhsanat al-mu'minat فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكروهن باذن اهلهن واتوهن اجرهن بالمعروف ممكنات غير مصافحات ولا متخذات اخدان شرطه guda biyu suna cikin nan gudu farko lam yastati qawlan bai sami dukiya ba bai sami kuɗi da ake bukata wajen aure ɗaya ba irin abin da aka sa masa masa da yi da ya kasa biya sai ba dan fahimta wannan karatun farko kenan idan yi da wannan zai biya aure ne kenan bai wa tun da shi da shi da ba kai na ba na biyu tantahihin da bikin ahlin nan ba yanzu za a yi aure baiwa ɗin nan kai da yardar ubangidanta mai mallakar ta kenan ina fata an fahimta kun da shine bai ita sai in ya da ya aura masa to don ne sarfin guda biyu ne in an same su sannan ta namiji zai aure baiwa mace idan aka rasa ɗaya daga cikin sarfin nan kamar yana da kuɗin da ya aure ya to baya halatta ya ce zai aure ne baiwa gane kai ku da al'amura guda biyu tsakanin idan bayar mallakar ta sun cewa ya fata ka da ita ya sadu da ita wannan ya halatta wannan daban ai ba auren ta bai fata ka ko ba haka ba amma aure ne ya aure ka ga ne ba ta shi mutum kenan da idan ya ba auren ta zai ba to wannan da zai yi da in ba ya da abin da zai aure ta wannan ne za a sauko shi ina fata mu fahimta na alaikum salam Mm. bai rasa da ba abin da ya ba wani abin da ya kana nufin wannan ya daban inda dukkan su ya ne aka yi aure ba ta so wannan daban amma ita wa ko ba ta abu ko ba ta aure na iya ya aure da ita ne daban daban da ya wani kafiyar da ta yadda ba a yi wani ba wai su yake ya fi ba a tsaye ta yadda ya fi ba wai kafin yadda biyu su rike ne duk kotun ya fi biyu da rike ne to amma da ta ce ba na so ba zan yi ba a yi wani da bayanin da kanta in ba ta kan mai kawo a wani da kanta ya lalace ba yi da fice wa kuma kada ba yadda ba ce ba kuma ya yi ta kama kafa da manzon Allah eh, sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ya je same ta ce ne kana ce ta yayi ne ji ba su ce yanzu manzon Allah ko bari ku ko kana shafa'a ne idan umarni manzon Allah za a kaza maka Allah ta bala da nabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma shafa'a ne kana nuna masa alfarma ne ba umarni ne ba alfarma kake ne ma in ga dama ba shi hanga dama ya manzon Allah ce ba umarni ne ba shafa'a ce kace to na ki wato rayuwar da zai da ban mamaki sai daga nan abubuwa gaskiya da gaskiya to yana aiki su mata alkhairi sama da a ce ka zo ka zauna da shi kuma su ji masa ba ba kamar kuma haka ai masa azaba zai ji mata alkhairi ka rabu da shi wannan hadisi muttafaqun alaihi wa fi hadithin tayyib yana cikin hadisa an tone wani bangare na hadisi mai tsawo wani muslim min anha radiyallahu anha muslim ya rawaito daga Aisha anna zawjaha kana abdan mijin ita wannan barira bawa ne wa fi riwayatin anha kana hurun a wata riwaya kuma an ce dani wal awwal asbab idan ka ce amma maganar farko ita tafi cewa bawa ne shi ba da ba وصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عند البخاري انه كان عبدا يا إن جنت عبد الله بن عباس تقول في البخاري من لم يجد مما تيسكم في باوى نوبة تابا وأن هم يجد مدنة من وعن الدحاك بن فيروز الديلمي عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختاني فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلك أيتهما شئت رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن حبان والدار القطني والبيهقي وعله البخاري. أنا حديث عند قلت دحاك ابن فيروز الديلمي. دحاك ابن فيروز الديلمي أنا أبيه شيعة قلت بابان فيروز فيروز عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال ياتي قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختنا ما مؤمنة أما أنا زماتا waɗanda suke yan uwan juna ne ya da kanwa tunda ya fi da rayuwa su jami'a kafin musulunci ta zama a cikin zuwa don kuma mutu ya rayuwa da kanwa a abin lokaci guda amma musulunci ne da a daga rayuwa da a lokaci guda ko dai ka yi da wannan ta iya auren mata in wannan ta mutu ta iya auren wancan yace na musulunta da zai na da yan uwa guda biyu mata da sakina فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في من قال لك سلك ايتهما فيه فالتكلم ده كده ba dai za ka zama hukunci duka ba ka zaɓi za ka zama da ita zama ɗaya da kuma hukunci nan da ku ka zama biya su ga zaɓin ne khiya yanzu idan mutum ya yi musulun da yanka tare da biya ko ƴan mata guda biyu ƴan uwan juna ne ya da ƙauna ne suna ƙarƙashin iya ƙarƙashin a ranka ku ka kuma dole ka tabbatar da wannan ba ka idan mutum ya musulunta yana da kyau a san adadin matanka yana da kyau kuma a san ne dangantakar juna tsakanin matan sannan kuma yana da kyau a kan ne dangantakar da matan shi karan kanta ina fata wanda ita don wani jin zai yayi ran muharrama wata sannan kuma yana da kyau a kan cewa matar ta musulunta ko da ta musulunta ba in ta ce za ta musulunta addinin da take wani ilimi ne duk wannan da cikin abin da ya kamata idan mutum ya musulunta a kan saboda hukuntar hukunta duk suna canzawa da canjuwar yanayi ko dangantaka ko abin da musulunta وانا حديثي رواه احمد الاربعة لا مرانا دمالما حديث النبي قد اهد الجرية تو ايضا نهزائي الا نهزائي وصحها حضر الحبان ابن الحبان يا ايضا تهدي الدار القدرية البيهتي وأعله البخاري امام البخاري ان لم تهديث من تهديث اعله بانه من رواية ابي وهب الجيتاني عن الضحاك ابن قيروس انا ولا يعرف كما وضع به من بعده hujjar bukari marwaitan hadisin bai inganta da cewa wani ya taba biya auren wani ba a san haka ba amma abin da bukari ya kafa hujjar da shi sauran malaman hadisi sun saba masa sun ce shi ya bada bayani ne dangane da abin da ya sani amma ni da tabbacin wani ya ji daga wani wani ya ji daga wani wani ya ji daga wani illa da yake tsammanin ta min tafiya ba da yake tafi cikin hadisi ba ka dai hadisi ne wanda yake akallu ma yi yuqalu fihi hadisi haka ne an gane ko إمام الترمذي يا هذا حديث وابن حجر ما أظن به إشارة بريد من الناس من حديث سيده في كل من يما لمي الإمام الأوزائي والإمام الشافعي في أي كلمة كما في آثار رواية دقن دقن كأيك الصحابي كما رأينا في الخطاب بعلي بن أبي طالب ذنب السنين فتن كتن أظن به من حديث المنونة ضد أبدا بأسية الأخوة هو مرسي هنا فاتن كنت وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة فأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعة رواه آمر والترمذي وصححه ابن هبان والحاكم وعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم an karɓo hadisi daga في shi جماعه ya رضي الله عنه أن غيلان ابن سلمة أسلم مثل هنا غيلان ابن سلمة ولم يكن يا مسلمة وله عشر نسوة لكن دون مسلمة أنا ما دام جنة فأسلمنا ما هو سوى بسكة دون في جاهلة فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله الله يوم المسجد أن يتخير منهم أربعة سورة يبعثهن به فلم تكن تستطيع أولياء رواه هذا وانا حديث الامام احمد بن مسلم كريمه وصححه ابن الحسان والحاكم واعله البخاري وابو زرع ابن الحسان ده في جزء من الفتاة ما البخاري ده ابو زرع ده ابو حاتم في حديث لا يدعى كتم تسوى ما له علم ده قال ابن كثير في الارسال ابن كثير هذا قال في الكتاب الارسال رواه الشافعي واحمد والترمذي وابن ماجه وهذا اسناد على ترك الشيخين الا ان الترمذي قال سميت البخاري يقول هذا حديث غير مقبول ابن كثير في حديثه بيت بيت الشرف البخاري ومسلم يبدا اما كل دنيا في ما يجي بخاري يبدا حديثه يزول مسلم لا حد في دين بلا جدا اجت يا امام لما مدن الكرم على الاسلام وهي ان الحديث البلد مدن الامام البخاري بعد حديث بيت الدين كل يوم بالجو اذا كتبت لهم يوم حديث الحديث يسجل وكتاب الكلمة منع إذا يجب أن يكون هذا المسلم إذا يكون مسلمة إذا يكون مسلمة to shi kenan zai guda hudu ya rabu da sauran abin da wannan hadisi ke nuna ya ce da sai su yi su zan dan akwai malamin da ke cewa sai a duba yakin da ya fara aure ta daya wato su zan ta biyu uku hudu in waɗannan su ne matan ka waɗanda aka hawa baya kuma da ina ba da an fahimta a waɗancan magana su da cikin maganin da amma nan wurin an nuna cewa zaɓa zai yi an yi ta kanyara shi ya zaɓa in eh, wata ya aura ce cikin tabbatin mai zaɓa ya ce ya ce kuma damar su ya mun dinka da su ke ba a cewa da ta farko za a faru yadda duk ya zaɓa ta yi ce matarsa ya ji zaɓa har ya zaɓi kuɗi sauran su wato wani an yanka mutum za a raba su da ana ran ke don za a bar su da na batin ke ala kullu halin da ya tafi da manzo Allah ya da mutum da yake zai tafi da رواه عمر الترمذي وصححه المجاهد وعن ابن عباس قال رب النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على ابن قاسم الربيع بعد ست سنين من نكاح او جنب ولم يجد النكاح رواه احمد والاربعه الا النسائي وفقهه احمد والحاكم عن جزاء ابي الله بن عباس الا كتاب الجابري يتي رد النبي صلى الله عليه وسلم المرسل من بين على عبد الآن ابن الربيع من قال الله يا مرد أولا جثة ويا مرد جثة أولا أولا جثة من ورد أبو الآس ابن الربيع بعد ست سنين باير ربيك بسيطرة كده يا ميت بسيط اللسان الأول بحسن الأولى تركي والمجد المدى حيدة المدينة وفي كتا يوم البيضة كتبه ما في جنة فيها لما جاء الله صلى الله عليه وسلم ما هو جنة فيها قديمة أمدالك الكون اللي كان أبو الغبي ابن الربيع ينزل من بسيطة بسيطة da haka sai zama sai su ne mijinta da manzan Allah ta zama yi da mutunci su ta musulunta da kuma bai musulunta ba duk da haka sai da ruwa tun da a lokacin nan ayar haramcin aure tsakanin musulmai da kafirai da suka gaba to inda aka samu matsala da kuma sai hijira zuwa Madina sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yake da zama da mutunci kafirai an gane ku to daga baya kuma aya ma ta zo kuma ta zo ma aure musulmi da kafin an yi wannan shirin daga baya sai ya sai ya musulunta ba ta da ya musulunta sai da ya mayar da ita kabila da zainab sun zuwa wurinta ba tare da an sake sabon saurin فهمت ايضا الكيف شنو معنى رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب من قال الله مرد اخت زينب على ابي الاب ابن الربيع ya ji wannan abu niyya da ɗauki ne da ta kawo dan a fanji mijinta kuma ya san wannan abu niyya tun na wajen mahaifiyarta ne Khadija zakara Khadija sai manzon Allah yana da Khadija famanna alai sai ke kuyar masa da abu niyyanta ba za a karba ba ni kuma kai kamun baka MP ko ma kaje kai in ba za ka yadda ba sallallahu alaihi wa sallam wa sharata an sabila zainab bi muhajir amma in shartanta masa wato wala mun yi nan kinan da man tawa fada fada lokacin da shi ya fada cikin abin nan ya fada cikin fursunonin yaki lokacin da firgata yi hijira ba to lokacin da ta yi labarin an kama su cikin gwamnati ta aiko da wannan a nan ne lokacin da tana maka da aka kawo annabi ya gani ya tuna kabilu zuciya a bayar mata da kayanta shi kuma kira mutumin yake na yantar da kai ka tafi kai ta kai amma wa sharafa manzo Allah ya sarkanta masa an kalli ya fadila zainab bi tuhajir cewa zan tafi ta amma da kar dan kai kuma ka kyale ya za ta yi ya ta dawo madina fa hadar ba'da qadar bi qalil sai ta yi hijira zuwa masjidin Madina bayan tutewar yakin Badar da karamin lokaci wa kana islamu hafi a wurin da awwal da'jisa ta riga ta musulunta ne tun farkon lokacin da turo annabi wa nazala tahrim al-muslimat ala al-kafirin kana tawfiqin fa yakunu mithluha sanatayn to ita kuma ta zauna a nan wurin har aka saukar da ayat da suke nuna haramcin auren musulmai da kafirai ma'ana cewa musulma ba za a ba da ita da kafiri lokacin da wannan aya ta zo ta zo ne a shekara ta shida bayan hijira to ya kuma muku ta hakan kai sai zan to ke zaman lokacin da ta launa tsakanin hijirta da saukar wannan duka shekara biyu ne zaman da ta yi kafin hijirar ke kun bai da ke abinda bai wannan ne yake nuna wa idan mace ta riga mutum ta musulunta bai ne da matsayin auren yana nan ko ba ya wadan kuma da mutuwa ne da zaran ta riga ta mutunta aure ya riga ya to shi kenan idan kuka ce aure ya riga ya ta yau wace gari ku kuma ce mutunta sai ba kun ce aure ya ba ya za ku kuma aure idan kuka ce ta koma ma'ana kun ce da wuriyar da ya mutu to shi ne sai wadansu malamai suke cewa idan mace ta musulunta lalle aure ya mutu amma ana iya mayar da ita wurin miji in ya riga ya musulunta kafin ta fita daga idda da zarar ya musulunta ba ta riga ta fita daga idda ba shi kenan auren su ba ma yadda za a samu matsala nan gurin ne fita da yadda ba jini uku ba tsakanin bainar da mijinta tsakanin idanta musulunci da abin da kansa ko gara mai kenan da jini ne yana shekara da wata ya yana shekara ko ne ne yana shekara ba mun karamin shi ne inda shi aikin gara da kansa da duka shi ne idan yake cewa idan mutum sai wannan ba a cewa ya mutu ba kuma a cewa yana nan an nikahu mawqu yana ya zo mawqu yace idan ta gama idda bai musulunta ba tana da zafi ko ta tsaya ta yi ta jiran ta yi musulunta don su gaba da zama ko kuma ta yi wani auren da idan da za ta tsaya tana jiran ta ko shekara goma a yi Allah ya arzuta shi da musulun to auren suna nan ba sai an sake sabon aure ba shi ma wannan yana shiga ne cikin babu khiyar shi wannan hadisi ya ba yin da matsalar da ke idan mai ta musulunta mijin da yake da ba da kafirci aure yana mai rabi da rabi mawqufun bi ma'ana ya wa illa bi da zai ci gaba da tsorewa ba da ingantuwa ba ko ta inda ya da haka ko da ta zama idda in ta za ta zauna suna jiran musulunci ba to za mu kirga ta a matsayin wato wannan zaɓi na ganin jira wato yanzu wani da zai je ya mata maganin cewa ya aure idan wannan miji ya musulunta ta zama matar ka ba ta yi sake sabon auren aure ba amma in ka zaɓi kai na fata tun da gashi har na yi idda kwanaki idda sun wuce da wata kaza da musulmi ka bayan na fasa daga lokacin da take ta fasa aure ya daga ya mutu kada a nan gurin wato kenan ita ma zaɓi ne ake ba ta mace in in in ta musulmi da mutum na gafarci da ake ba ta zaɓi a ce ko ku cika daga ganin gurin ka har musulunta an halatta musu wannan da zaran ya musulunta kun zama daji ko kuma ku ce jikin yawan idda ke auren ku zaki ba kuma an halatta muku wannan amma musulunta kadai auren ba ya karewa da tun da zafin matar mai auren ke karewa ina ga wasu ko ne cikin shi ne wannan bayanin da zai sai ni ko kan ne ne ce bayani ne mai tsada da ba za ka samu da kusan cikin sauran da ban cikin saboda galibin suka hawo su da su zuwa ra'ayin da bayanin ba galibi ta sai inda an musulunta aure ya ne ana musulunta aure ya da gaba ina sai da wallahi ba ku da ko da bi bi ne wani zaran an musulunta aure ya ne ba ba an fahimta wani hukun da ce a in dai ka musulunta kai in dai har ta gama inda bai gaba aure ya mutu ke nan ma ba ku da wani wani an gama inda aure ya mutu da hadisin zai na bai rabu ke tara da asu kuma da Allah ya mai da ita bin wani mutu bi ka ba tare da ya fara da musamman aure ba yasa duk da dukkan hadisi da taimaka wa kwarar da wasu don fahimtar masa'il yadda su an gane dai وعن عمرو بن جهاد عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم رد بلسا من بين على ابي العاص بن كان الجديد. وان حديث من عمرو بن جهاد عن ابيه عن جده. يتي من الله صلى الله عليه وسلم يا رد كنت بين اول ابي العاص وصعبا او من كان في حديث من عباس الاجنبي اسنادا. ثم يجي حديث عبد الله بن عباس بن بكر يا ابو ساوى كل بيسال ولا عمل على حديث عمرو بن جهاد اما وان كنا لم suna aiki da hadisin amrun da ta'ala an yi cewa sabon aure za a kai shi kuma wannan hadisin da ina ba قال احمد يا لما قال احمد وزارة بن هذا حديث بعيد وان حديث امر بن سعيد لا يقول عن جده بيقول الصحابه قول القول اكيد فوالنا الحديث ضعيف والحديث الصحيح هو الذي روى انه اقر بما على النكاح الاول صحيح الحديث shine wanda ya da annabi ya tabbatar da shi daga auren farko ba a sake sabon tsarin aure ba wa qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim ya ce annabi dalla alaihi hadith ibn abbas anna an-nikaha mawqufun kun ji magana da ibn al-qayyim da ya kawo ita abin da hadisin abdullahi da abu sunna aure ne na mawquf ne fa in aslama qabla al-qada'i intaha fa huwa zawjatuhu min ghairi hajatan ila tajdid an-nikah idan ya musulunta kafin inda ta to wannan aure yana nan baya bukatar sabon daura aure kuma ko da bayan inda ta ta yanke inda ta ta mu na wani ba idan ba ta zaɓi wani ba haka ne dai auren yana kamar da ya magana a cikin zan da aka yi wani ba shi ya ɗan gudu kaɗan ne an gane ko da haka dai wannan hadisi na amurbin sa'adu na nabi an jaddu da isi وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحجر ولا حديث عن سيدنا عبد الله بن عباس يتي أسلمت امرأة فتزوجت وتمت في تمثل انت لكن ta musulunta في sai ta yi aure فجاء زوجها سيد الكيد فقال يا رسول الله اني كنت اسلمت وعلمت بالاسلام يقول لما نام مسلم فكما فاتن مسلم فينا ضد هكا عن باطن سنة فينا في ذلك الاول فانتزعها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من زوجها الاول ثم جعلها من زوجها الاخر من جعل لها قاتل في زوجها النجم النبي النبي وردها الى زوجها الاول ونجد يتولى النمج الفرقه رواه احمد وابو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم waɗannan malamai duk sun yi wani hadisi sai dai hadisi ne munkar da haka hadisi ne da yiji bai danta ba wannan hadisi kun gane ko وعن زيد بن كعب بن عزرا عن أبيه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العالية من بني بكار وأن حديث عن بن الحجرة في أكثر من بابان فكعب ابن كان ياتي تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني جفار من قال آية- من قال صلى الله عليه وسلم وجاء عالية بكتكل بني جفار فلما دخلت عليه يا ان تسبي كما دعا الله وضعت ثيابها تاكل ثوابها فراى بكفها بياضا ثم دعا الله يقول ان الليل لكم كف اقول انت وانت يا كفر من بفر الليل بكفر وانت كما الا كفر kamar irin da daɗin da ya yi sabi gan aka ba sha'awar gani فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيما ما أن في في ثيابك والحكي بأهلك في تفجدنك وأمر لها بالصلاة يأتي مريء بس صلاتك وأن جواب الحاكم حاكم يريد أما وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول أسنة الحديث من أقول جميل بن زيد وأنت مجهول يختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا عندما تعطاني دندن الأمانة موسى تعطاني مليون وقت قال ذهبي في الميزان ذهبي يا فتاة كل كتاب الميزان والإسجاد في مكتب الرجال قال ابن معين ليس بثقة وتظن بكل با أمنتك بني في جميع ابن البيت وقال البخاري البخاري لم يصح حديثه با حديث بطول إن جندا حديثه حديث يظن كده دليل inda hadisin ya inganta ne yake nawa inda ya inganta abin da yake nawa idan mutum ya aure ne daga baya sai da ta illa wanda da kan bai san ta da ita ba yana zama ne ne take da an gane ko yana zafin yana da cikin da za mu karfa da ni da ya da ruwa ne to amma kuma ba hadisin da inganta ba وعن سيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عن كرتومة جنب سيد بن المسيب قول بالسيسي قد المنسى بأي شيخ مدد عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب يأتي أيما رجل تزوج امرأة بك نمد بها أو يمسي فدخل بها يدي تالي واد بتا فوجدها برطاء فيتا ليس يجيسا ليس إلا البباياتي إلا من من من من من bayan da kila bai haka ba cikin kwallon jikin da inda ya fi iya gani in ya je gani sai a wani wuri da a wajen zance bai gani ba au majere na kan ko ya same su cewa mahaukaci ya tafi tana da jini au majere na kan ko ya same ta tana da cikinta saboda tsabar ta ne ya sa safar hannu ta kafa duk da ya tsinta ba a yanzu ba duk hijabi ne dai ka je zance ya fi jini kan da na kasa ya kamata a gani ita ba ta zuwa ita ai mun da ma inda ma ya kamata a gani ne zai ko inda kuma tun a garin san baya da kada ce saboda da zai rike da addini an nuna da ne da take mai ana jin tsoro ko da mutum zai a wurin da san wata illa ko da baya a wurin shi saboda haka ko ne ko ne da sunan manzon Allah ko sunan sai ka tabbata mutum ya ji ba a azabu fa da yawa kuma ba a san aikata da yawa ana son a dauki fatafiya da addini za mu kawo da yawa a ce ai mutum ba zai ganta ba aikin ko sai zai magana da ita aikin da zai ganta ba sai zai su biyar da yan uwan da waye kuma in ba bare ne ba sai wanda zai yi ba ne su ba ko in dole sai in ta yi da sai jiki da abin da sai kudin ta kai ko zai da wannan tashi sun da indiya haka aiki kuma masu zafi da kuwa dini ne san bangaren haka ke da zafi da kwarai to ya har ka zai zuwa kan haka kuka yi magana da mutum a kalmar ma suna ganin an gani na haramun suka ji dama sun kai na gidan ka in ba ya in dai ka dauka da za ka magana sai dai kai kai magana shi ne ka san kan da ka ce da da da ka ji ka san da ka dauka sai ka ce mai gidan yana nan abin da ya ce na daga na in da ya fara kai ka san ya yi ya sauran nan sun ya zama haram saboda haka domin tabbatar nan na zai ka da bayanin kai ne wani ka lokaci ka kuma ga da ko sako to ba za ka ce komai ba sai ka ajiye wa ka zauna ko za ka fawa cikin harkokin addini annabi ya ce Allah ya ce ya wanda ba ta ambata da wannan eh mun da ra'ayi da ya wuce telefon wani kilomita nawa tsakanin da ya ga kidan da wannan wannan to amma kaga za ka fawa cikin abin da bai kamata ba to abinda dai wannan yake yana majzumatan ko kuma ka same tana da kudurta falaha sadaqu bi iyaha Umar yake tana da sadaki saboda ya taru da ita kan mun ga wannan illar wa huwa lahu ala garrahu minha shi kuma sai sai karɓo mun da shi a wannan da ya rufe a wannan da ya tsara da wannan illar da ya koyi ba ita kuma ya taru kuma da ya ba amma da wannan da ya biya ta أخرجه سيد بن منصور ومالك وابن أبي da ورجاله ثقات haka yake ana yake da bin kitab amma gaskiya al'amari hadisi ne da yi saboda da ka'ida shi sa'id irin da musayyib kwata kwata da taɓa ko magana daga umar ɗan kafafa ba sai annabi ya tsaya ruwa a tarihi bai yi almajisi karkashin sa ba ta za a ce ya ruwa ko hadisi ne wannan kuma ne in ta fayi da ke cikin ku gane ko ya yi lamba daga kasa ko amma mu kyale ta kafin dole mu karata don duk abin da zai biyo baya ya tafi wannan lambar ta kasa وروى سعيد له ايضا انا علي النهو سعيد بن مسعود يا بن يقول كل بلد بعد ابن ابي طالب قتل قتلت وزاد في ذي في ارواح علي بن ابي طالب يا قال اذا مكن يا اولي مسعود وفيها قرن الهالة سنة القرن يا لبى لبتا سعيد بن مسعود في فرد المرأة كالسمر يمنع الوضع سيما القرن ثم على رسول ولا ادري انت كيف انت واحد ضمك كمرأة امي يلا حمد سعيد بن idan mutum ya aure mace tana da irin wannan illa wannan cutar ba zan yi ha da koyar to mijin ta an ba shi zaɓi na koyar aure da ta koyar zaune da ita ko girma da ita fa in masaha falaha al mahar bi masaha min ha idan har ya sadu da ita to ta ci da baki da gaba ɗaya saboda abin da ya ta nufa da ita in ko da za ku san kuka ta sai karɓe kira ki ta wa min tariqati ibn al-qayyim aidan haka ta hanyar da ibn al-qayyim qala aliyati قضى عمر رضي الله عنه كل إمين أن يؤجل سنة Umar ya yi hukunci a zamanin da cewa idan mutum ba ya da ƙarfin mazakunta aka ba shi aure sai bayan an yi aure ta ya gane ba namiji yana da illa Umar ya yi hukunci an yi sana a ɗan zuwa da tsawon shekara da za a iya neman babu ita ya ta zai neman ita waɗannan ruwayoyi gaba ɗayansu kamar ta umar dan khattab da jami'a idan mutum ya sami zama barka ko majnuna ko majnuna da ita wannan cikin lawa a hakarun dinnan dukkanin su bai sai ne kamar da faɗa amma riwaya ta karfi ta sa'idu bin mas'ud daga aliyu cewa umar ya yi hukunci idan mutum ba ya karfi da zakon da za a yi jinkirin shekara ɗaya wannan riwaya ce ta ijiya kuma banda aliyu ma ta inganta da wurin abdullahi ɗan mas'ud wadda kuma suna ganin kawai abin da yake nasa in magana Abdullahi dan Mas'ud sai ba magana Ali bin Abi Talib an gane ku cewa dai idan mace ta aure miji ya ta aure mata aure da miji kuma ba da mutum ta za ta zama shekara guda da rafa to amma sauran illolin da muka faɗa menene maganar su to sai mu koma nan da ta yi mutum ne da ta tafi nan da ta hudu قال ابن القيم الجزاء ابن القيم يا بقى كل كتاب باب ما في هذه الكلمات يذكر بان كل عيب ينفي هذا الزوجين من الاخر yake kiyasi abin da yake dacewa da kiyasi shari'a shine dukkan wani aibu da zai iya nisantar da ma'aurata biyu daya daga dan uwansa wala ya hasu bihi da kudin nika wanda manufar aure ba ta tabbatuwa saboda wannan aibu manufar yana zama irin manufar ta rahama da jin kai wal mawadda da soyayya fa inna yuzu bil qiyas to wannan yana cikin da tsaya a bayar da gaskiya abin yi idan aka daura aure da ba ka san tana da wani aibi ba domin aibin yana da wani wurin da yake koyon ne sai in bayan an yi aure ka gani an gane ko to an ba su zaɓi ko ka zauna da ita ko ka ne ko ka kake ta idan ka riga ka kusance ta sai ka bar wasu kurai idan ba ka riga ka kusance ta ba sai a ba ka kurai idan ka riga ita ina ba ta amfani haka idan ita ce ta ga illa a jikinka wadda ba ka san da ita ba a ba da sai ya zai yi zance ta kori na shi dan jin jari din da abin da ba su abin da abin da sun sai ya fita daga cikin yanayin da yau da to sai daga baya tun da zama zai zai zama dole ka zama mai illa don ta gani ita ma an ba su da ko ta nemi a aure da rabu shi kenan ka tafi ka ko kuma an za su da zama a gurin su cikin su da zama ina fata mu da to da haka kenan yana da kyau ma'aurata lokacin da ake maganin neman aure mutum ya bayyana waɗansu matsaloli da mutum yana da su wanda yake tsammani duk da bayyana ga daga baya matar ta gane ya karbi da ke bayyana ita ma mace da ɗan yin bayanin waɗansu matsaloli da ta hankali tana tare da su wanda in da ka bayyana da ke da baya a rufe gane da kanka za su kera ba to sai mutum ya bayyana ba amma matuƙar ta ɗore ba ta yi bayani ba alwalan da ya koyi da ya bayani ba kuma ya koyi da ya ba aka za ka aure ka duk wanda ya ta illa da bari ya zama da da ya kai wannan shi da abin da kiyasi ke nuna idan ya kai ke wanda ya yi da a ya tantance kuma da kiyasi da aka bayar a cikin biyu mutuwa an gaba ta gida ta da wani wajen musulunci sama da mayar da haja lokacin da sayan da kama an na tsoro da sun nika da aula zuwa wa kawai inda tsoro da sun bai kamar yadda dama aka tsari ya da suka danganta aure sun fi cikawa da su sama da farka da suka tafi ita su tun da farki ma an ce ka su da da su da a cikin an ce idan ka sai da ba ka sai aiki za ka iya mayarwa to a cikin nan kuma idan ka aure mara da za ta ba ko illa kuma za ka iya mayarwa za ka iya fasa duk duk wannan da cikin abin da aka bai mutum khiyar a ka ina ba don fahimta mu da to akwai illolin da ita mace kila ba za ta iya bayani da kanta ba sai alwalin ta yi bayani idan ya riga ya sani sai ya yi bayani don kila za ta ji kunyar bayyana idan tana da wani kabo ko a gadon bayan ta idan tana da wani tabo ko ta taba konewa ko a kina ko wani abu makamancin haka ka ga mun duk wani abu ne wanda zuwa zance ne zai samu shi ne da sai an yi masa bayani da kansa wani kuma don ganin nan illa na iya tsaya da mutum amma in ya san tun kafin wannan inda a ba ko ga idan wannan ai ko mana ya faruwa da ni ka ga ya riga ya sani kuma ya gure a ba babu na daga babu ya zai zai ce kuma ya sake kaza inda an masa bayani za a yanka ka fita don ta tana da yin mutum wata rana za ka da yaji kaɗai ya ba ku ne yi na'in masa rufiya da ka bayan ba yi ne sun kula a yi rikici ko da rikici ne suke da ba su da yin da ba ku ko ku kuna da farfatiya ko wani abu duk wani abin da aka san mutum zai ci ba da iya su masa masa ba dan aure ana son gina shi ba da rubuta ba da ina ga sai mu dace da ko ya ga kuma da ko Allah malam wannan kusurciya ta kuma da da kan. A Idan mutum ya tashi tambayar sa shawara kan yana neman aure a gida kaza kuma ka sa ta inda ya halatta ka faɗa masa wannan ba ya yi ba Ko ita mace kuma ya shawara ta san wani da zai rage zo neman ta da aure ko sai rage neman ta da aure kai kuma ka san wata illa ta tsarin za ka iya faɗa maka wannan wanda ya halatta ba ya cikin ba ina ba ta babban hukun da annabi cewa ya halatta da abin da annabi ta sai ce da ita tun abu da uh, yana bin kan mata wannan ba awai ko ba da halin da yake ka zo nan ba riba ba ke ina ba ta kuma wanda ya fi dacewa yanzu yana cikin nasiha da aka ce da aka ce addinin nasiha lillahi da kitabihi wa rasulihi wa la'immatil muslimina wa ammatu shine ka faɗa mutum gaskiya abinda ka san zai amfane shi ka raga masa shi abinda zai iya cutar da shi wannan baya cikin babin jiba duk wanda ya zama aure aka mutum ne na gari sai a bayyana a karfafa ya zama mutum ya san cewa ita na karɓar wannan mutum na gari ko ita maka in kuma aka san mutum ba na gari ne da kuma za a iya faɗin illolinsa in ta ce duk da haka ta ji ta ji ya zama da shi aka assalamu alaikum na kace mace ba tambaya ne mace na halatta da mutumin da ya biya ta rashi kadai sannan ba ba ta taruwa ba cewa ba ta da an samu taruwar mutane su zama su zuwa ɗaurin aure ba sun tana halatta da ni ba ta ta ta domin shi aure abin da yake ɗaura aure shi ne siga shi da kuma kalmomi ne والقبول ijab من قبل ولي المرأة والقبول من قبل mara wal qabul الضائر وعلى كرباتين عندما aw الضائر wannan kalmomi da ya amfani na bayarwa daga bangaren wakilin amarya da kalmar karfa daga ango ko wakilinsa an yi su da niyyar ɗaurin aure domin bin milas to shi kenan aure ya tabbata ya halatta mutum ya tabbata mace idan wannan ta amma idan kawai aka bar kuraici kuraici da rijali da kabuli da ne ai ana iya daura aure da rijali da kabuli ko babu kuraici kuma aure ne da nikahu ta koyi an yi da cewa wani yana da wani kwanci da aure na ba su fita amma nan da za mu yi kuma ganin na wani za ka biya za mu faɗa ma nan gaba amma dai yanzu na tabbatar maka na aura maka wani ni ne kini na aura maka kai kuma ka tashi kace jama'a ni kuma na ta sai zai bani kace ne zama kai ya halatta ya kasance da matar ka kaga lokacin ba a bayar da sadaki ba a san ma ko nawa bane kuma da nasarar alqur'ani kuma ka aure da nasarar alqur'ani kuma sai ku bakara a sai ki bayar da sadaki ba shi ne ba ba shi ne tsaurin aure ba tsaurin aure kalma ce take tsaurin domin wannan kalma dole don ko an yi ta nufin daurin aure da akwai wanda suke dabarar ko a yi idan an yi bai ko a yi abin da ake masu yi in za a ce mun bayar kuma za a ce mun ba ma duk wanda ya tambaya da wanda ya bayar da wanda ya karba tsakanin su da Allah a lokacin da suke furta wannan kalmar da al'adar su ta da yi don furta ta da niyyar daurin aure a cikin zukatan ba wanda ya ce ya yi da niyyar ya sanar za a zai kowane mutum daga baya ba abin zaɓar ya wuri ya kasa ba kuma ya yi ba sai an yi da tabiya ya ke dawa kuma kuma da yin inkari ba ya kasa ba da haka al'ur muhakkab ana lura da irin yadda mutane suka saba gudanar da zantuka tsakanin kar mutum ya kawai da mutum ya ji ya ce da ya ya ce ta zama masu don ba abin da yake faruwa shi ne don mutum da zai fito da sabuwa da ita amma kuma daga baya kuma ta fitar da ranka da yi faru sai ke ya fata aure a lokacin zai fiye da ne ba ta zai yi ya fata aure a kamun su da jinsu kaga ba su yi saboda haka wannan sun yi fiye wa na san cewa cikin manya ko da mutum ta ba da wannan fatawar kamar marigari suka zo kan mahmudu da ni Allah ta karɓa sara ya taɓa ba da fatawa na kawai ce wannan ko da shi na magana mai kan baiko cewa baiko da wannan aure ne irin abin da ake faɗa wajen ɗauran aure da ake wajen idan an yin boko to kaga shi ne akan kalmomi domin kuma abin da muke ibna da shi maganin dangane sauran malamai manyan magabata da suke cewa abin da ake kallo na ba su ake kallo da ake nufi a zuci da aka je bai ba a da ne aure wannan al'amari kuma wannan ba da kullum in ba na na hujja ne al'adar ta akan fada an bayar an karba Allah sun yi alheri Allah an bayar amma da baya kuma za a zo ku daki kuma za a zo daura daura kuma za a bai ko kana da daura ka ga shi yanda ba daura ai lafiya Allah ka mutu wa ha ya daga cewa yi ba su a wannan Allah ba ya sani a wawa da kuma ba wani hadisi da ya ba kuma mutane akan cewa manzon Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma tsare su da cewa ya ta kai ya yi ni za ka ɗauki wani hadisin da ya da hadisin da wani mutum ya kalli ya masa ya manzo Allah sai ya aure da ya aure kuma kulaikin ya kaji sama da na da an gala sai ka kake kuma ya kake kuma kulaikin ya kaji kaga da kuma hadisin da kan gari ne da me yasa ya auren to domin da aure sai da sauri sauri kuma dukiya wa mallamin ka san yankin sauran an yi ta annabi na da mulmul ma malakat aymanu ko wanda bai zama sauran kai da kuma duba to kuma gudu da lafiya da yawa da ya ba karuwa kuma kuma ake ya samu kuma kafin ne ta hudu da kuma ya rike uku kuma na gaza da suke kai ne ya ake yana da lafiya ne kadan ne ba gaskiya bane idan mutum ya rage ba an haka ne sai ya dawo ne to amin ya auren wannan kan daban da in suna kafare ne suka musulunta duk magana da muka tafi muna magana ne a kan in suna kafare suka musulunta mace ta riga mutum ta mata ta auren ta zaman mako amma idan dukkan su musulmi ne ko miji ne rida a ga auren ta riga ne an gane ku auren ta riga ne jama'a ne su ne in an sa mutum na talatin za a yi wani sallama ba mu tabuka a cikin ba'ani ko ko ba mu sallama ba za a yi wani sallama mutum ne su ga na kuma da wani za su yi wani sallama wani mutum na jin za su yi wani sallama mai alwala za su yi wani sallama wani nasi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya nuna cewa ba a yi sallama ga mai karatu ko mai cin abinci ko mai alwala kuma sai idan aka mutu kuma za su amsa banda ana kuma magana don suna alwala ba ba na riga su kana ta abin duk na ko na sallama kuma za su amsa kawai illa iya kai ka samu yanayin da za ka amsa ba za ka tsare ba ko da mutum ya ce salamu alaikum dai lokacin da kana cikin hadiya ba ka ga za ka iya amsa sai ka ji za ka gina hadiya ka ce alaikum salam an gane ku sai mutum na karatun Qur'ani kuma za ka yi masa sallama assalamu alaikum idan ya karsan aya ya tsaya ya ce wa alaikum assalam in ci gaba kuma ya sake istiaza ya ci gaba da karatu wannan shi ne abin nan sannan kuma ya tabbata cikin cikin sallah masa dan zai sami sallah sallah yake sai assalamu alaikum sai mu ya daga hannu haka suke ishara kamar yadda sallama idan mutum na cikin ne sallah daidai shi da wa alaikum salam sai ya ci gaba da sallarsa saboda idan an mutu da cikin sallah ba na yin sallama da yadda ce idan yana cin abinci ko yana abin da ba za a sallama Thank a wannan ba gaskiya bane ba wannan duk na cikin maganganun da gaji na cikin hadisi ba cewa ne mai sa zuwa da Allah ba ne ya kai wasu lama ya alka kuma kamar ya ce ba su samu shi kenan ba haka ba ba gaskiya bane ba ya tsaro na hukunan da ya amfani da hannunsa ya fi da mahimmanci ba yi haramun Allah ya nuna hanya ta yake kawai ko biyu za ka iya gamsar da bukatar ka hanya ta farko ma ta ta kawo ne hanya ta biyu kuma sai ya yi kana dinka والذين هم لفروجهم يحافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم wannan hanyoyin guda biyu ne kawai aka yi ta ka biya bukatar ka wanda suka wannan fa innahu ghayru mu'min kana ce kamar ta za a ra'a dalika da wanda ya wata hanya ba wasan ba ko la ka mula su suna cikin wanda suke akwai magana da wajen yin da su da wani malamai ko na lamu na hanbal ko na lamu an ɗaya da su yana ganin za a yi yake domin istimai kamar mutum yana fitar da wata rawa a cikin sa na mani don duk abin da ya karu a baka da jiki sai ya zama tuta. Ko in bai fito zama zama tuta. ya biyo yin zina kuma haramun ko ba da aure ko sai ya suna idan ya fitar da ya samu lafiya na ma ta karfa da rashin da rauni na faɗi su ne don faɗakarwa duk biyar da tafsirin da da haka da wannan fatawa ba daidai take da malamin sun yi da haramun ne imam Malik ibn Anas da imam Shafi'i sun ce haramun ne da ဟုတ်ကဲ့မတူတဲ့ဒီလိုဟောနေတော့ဟာဒီမှာနေရပြည်နော်ဒီကတည်းကအားလုံးဒီလိုပြောရမှာပေါ်လာတယ်ဒီမှာကမယုံဘူးပြောရလို့ရမှာမဖြစ်ဘူးဒီလိုနေနော်ဒါအဲလိုဖြစ်နေတာဒီကိန်းတယ်ဒီကိန်းကတည်းကလည်းဒီလိုပါဒီလိုပါဒီလိုပါဒီလိုပါအဲ့ဒါကလည်းဘယ်မှာလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲ cikin su daga illa ta da su da za su iya da to wannan kaya ta da inda su suke musamman mutum su kayan ba da za su ne ko idan ka za su idan mutum su za su ne ka za su shi ke nan da za su ne kana mata mu da ke kawo kwato su ne da kuma in kana ta hadisin bawa manzo Allah ya ce ne ya ba da ke kawo kwato kuma ne kamar kare da ya mai da baya zuwa lillahi amana kan ina ganin ta riga ta ci duk komai da komai da sadaki da kayan ta gaba daya me yasa yake fara yin murin da ita shi ne wai ya amfani da ce ba da mutum zai karya ba amma sai da yake yana da ce tun karfi da karfi ta biyu da ta komai ake fada kuma duk juma a siya ne a yi ana haka ai duk abin da ake fada zai kare kuma duk da fada ba mu masu muhimmanci ba na ji dole wurin wani daga cikin mawaita hadisi da ma'atu da khas da wa mahmud da su abin da ne su da sauransu to na da yin wannan ana iya goban su ko kuma da ɗaukan gasa wa yara duba da fasarori da su da su suna abin da ake kallon da alamiya ne da an ce da mutum masruk mujarrabul alamiya ne dan ya zama alam da mutum ko ba ha mujarrabul alamin da ake kallo ba a hararo ba a masa lokaci ne a ko da ka wannan ba wani sai dai mun jira da mun ba da ta ko sai maka dan mal ya halatta wato mata su yi abin da in ya halatta to a ina kamata su yi za su yi a tare mara da mata domin na yi suna da mai da za su yi kwata-kwata da ya ce za su yi mata su yi ya za samu ba da su da hannun wasu na wasu su ne da su sani ce ba a samu ba yana cikin lokacin da za kore wani abu da ya maka daidai ba ka ce a iya cikin sani na ban sani a iya cikin sani na wannan wani cikin da malamai suke kowa lokacin da kore kore tunda ta iya wa a samu a wani bangare da ko ilimin ka ne ba ko fahimtar ka kai ba ya kwata kwata ba ka samun mata suna wa'azi da lokacin maza da wasu dan kaga wannan magana ya gaskiya ne kika kuskure ne asalin mata ta ba zahirin qur'ani domin zahirin qur'ani yana nuna cewa والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم wannan aya cewa sai mummunai maza da mummunai mata ba da mun aure wani ba da sashi su abokanin da ko ne da sai ya mun kuma ibn ma'ruf bin hauna ibn munkar ina mun umarni jawa suna hannu da mun mummuna ko mun ka da har mata duk ta sashi su ko mutum na salata suna tsayar da sallah mallan ka da har mata ويؤمن الزكاة ويؤمن الله ورسوله قال لك أولئك سيرحمهم الله ما فيهم أن الله تبكي إن الله عزيز الدين جبر قال وعد الله المؤمنين المؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار إلا أن تكون أي سنة كما كما كما ظاهر من آية عائشة المجرمين وقريتها تتحدى المسؤول أتنبيه تكفير yana cikin ɗaliban Aisha da yake karanta hadisi mun har ma in ya yi ko hadisi da wajen sauran malamanta ko cikin sauran matan annabi sai da suna yi amma in ya yi ko daga wajen Aisha sai ce haddathatni ni rasulillah da alaihi wasallam idan ya ce yarma ga Allah ya yi yana da Aisha ce mutum ne malami malami ne da ne da kuma Aisha mutum ba bayan wa'azi ba dan da taron wa'azi na duka ba a zakatar da mata ya kuma da sai ta karantar da namiji wannan ne ake ganin in ma za a ce da harkar laifi karantarwa amma da su musulun ba ne da da su ɗan yin jam al'ansari ne duk sun ta harfa waɗannan tararrun da kuwa a da fadakarwa musamman a cikin da na biyu cikin nan mata in lokaci su karantar har da mazaje waɗanda kana wani babban malami da kan su biyu za ya kawo tarihi a cikin gobe da ya zai hadisi da gobe ya kuma ce sai mijin ya zai ce ta tashi da taɓa karantar da shi ba sai ce wa ya ce wa ya ce masu karantar da ni ba lokacin da nake tsayawa bayan katanga sai sai ka karan gani a bidiyo ka tafi na ina a an ce ya zama su wani da mata a mata da wani akwai mata da ya faɗi sun maza Allah ko kwano ya halatta ya da bayan ta ɗan gaya kuma ko yin kwano ko a yi ɗin kuka da kuma kuma hadisin maza Allah ya ce ko rabu da su sai yana ta wani yin rigimar sa mutum hadisi ka za a wurin su yi idan ka za ka kwasu suna da yawa a zuwa na aikin da wanda ne na suka da wani da wani wanda da kai inda ne ya rubuta ka inda ne kamar dai jiran mu ne mara ne yana maganar wajibin da ke kan mata na wa'azi da fadakarwa duk kawai hadisai da ayoyi da mai zanen zafai da bayan masu tarin mawa kwarai da ina da irin wannan kila dan bincika idan ina cikin da ta wani nan ya kamata masu malamai masu wajen nan ba su kwaso an baya ciki kuma in sha Allah lokacin da sake dawowa sai in tafi saboda irin wannan rikicin dai na ganin sai suna da rikicin da aka yi sai a nan kasar sun shekaru nawa da suka wuce lokacin da aka kafa kungiyar samuwa an yi rikicin da biyan tsakanin kabilar da zai abin kuma al'amma suna ganin kawai wani kafirci kafirci ne da dai waɗansu abubuwa makamanta waɗannan ita mace abin da suke so a ake so su zama kamala mai tsara mutuncinta ka shiga cikin banki ɗan uwanka ma za ta yi wata wa'azi wannan wajibi ne dai da su kai musu wasu mutu da kafin ya su mutu cikin jahilci ko dai wanda yake da cewa kar masu kowa a jikin nan har yanzu kuma bai hana mutum je asibiti bai hana mutum je gidan mutum bai hana mutum je kaza ba duk wannan ba haramun bane ba bai hana mutum je dubiya ba bai hana mutum zauna a gida abin kun yi dubiya kun yi ba nan ya zauna a cikin gida ya zauna babu laifi bai hana kanin sai ya zauna da matarsa a yawa sun kanan miji ba duk wannan babu laifi duk wannan babu ya jira kun yin kafin da ya daga zamu ya gani to kada shi ya yi irin wannan al'amura ma'ana lokacin zamu magana haramci ko halacci da kai ne fa yana wakiltar Allah da manzon sa wannan da duk komai hadari dan wa'azi yana da sauki akan fatawa lokacin da kake bayanar da fatawa kake da wa'azi da zai zo faɗakar da kai ya bayan Allah ku fito ran Allah ku kiyaye sallah ku kullaje guda da cikin jami'i wannan duk wa'azi duk sai yana da sauki wa'azi ne amma wani ya zo ki kaza ya haramta kaza bai haramta ba kaza ba su ya mutunci kaza ba mutunci bane sannan masu yawan addini da sai kaza ba mutunci bane saboda sun mace ne sai kan fada dan da mutum sai dai sai bai gada ba wannan sisi a sannan kamar mutum na wakiltar Allah da manzansa akan wannan ne yana kai ne da sai mu ilamu muwakkilina abdul alamin wato sanar da masu sigile da amarin Allah su ne da suka kaza kamar suna suna sigile ta ne amarin ubangiji kaga ya kamata mutum ya sayi da ake masa yau kake Allah gare hmm. da ba zai kula da zai da yaki ba zai yau da ga Allah da kai ya hutar kan maganar jin sallah eh a wannan sun ta wata in dai suka ba su fahimce ni ya kamata in sake wannan sake maganar idan an ce musu zo ku ya musu na an zuwa da aka ko za yi ko da na wannan ba ta wata ba abinda muke magana kan cewa mutumin da yake bid'a haramun ne ya sallah ko ba haramun ba ko ba ya halatta a biyu bid'a sallah ba shi ke nuna idan ka tashi gare ka ka kyale masallatan ahlu sunna sai ka nemo sai ka nemo masallatan bid'a ba kare da mutum ya haka ba ba fara fara ba kuma abin da muke jaddada muke tsaya da dawa aiki da in ji dan bid'a sallah ko tsaya da ran da ahlu sunna sai ya yi inda dan a sallah sai in mani ma ahmad sunna a kusa da mai yarasa in muna tafiya dan bida a zai sallah na biya iya sallah kuma zai zai sunsa ina da hujja na hadisi cikin bukari da wasu kuma da gudun malamai da na sahabbai da ya da mutane da tabi'ina wanda duk ana magana a kan mutumin bida'ar da ba ta riga ta kai su kafirci ba dukkan mutumin da yake da babbar bida'ar da ta kai su kafirci an faɗa kan da iya su ba abin da ta sallah ina da ta hanyar kaga cikin masu gida akwai masu gida da kuke ko gida da kuke misali ko hawala na biyu cikin taro a fara tare a tare tare wannan gidoji akwai masu gida da farkar da kuke ko wannan gidoji suna da sauki idan an kasanta su da masu gida a ruwa da kuke wanda suke ɗaukar duniya da cewa ma Allah ne wannan kan kabi sallah sai ya ajin gure ba a cikin Allah domin Allah ne guda ɗaya ne قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم shirka tare da Allah ko na Allah gaba da mutum da wani ina da ran hinda to da cikin duka yana kuma sai na gida wanda yake da yake da kowa wa Allah hatta dan kun da yake da yake da kullum ma Allah ne to kullu kalamin li yudi kalamuhu sawa'un alayna man yuhu nasruhu la yudamu duk da kun duniya duniya da san Allah ne ko wa ko zan ko da yake ba a wa ba ko Allah ne ba wani kuskure ne wanda ke kai su yau da to da ga abin da kuma wata ke nuna ko san dan da adam su ya yi kuma wanda ya kai da kafin ta kuma nan wanda ne mun da su duk su falla ya yi idan ki ga idan abin da ya halaka ka ya halaka ki da mutum da ɗan haddu da lafiya da barka da kuma da kuma da da kafin da ahalin suna da kuma ta ka iya ke yi wannan duk da ba maganar za a yi ta kira gari ta hausa ko ba a gani ta da isar da ita ko mutane ba su fahimta kamar da yawa ina fata an fahimta na alaikum salam ka zai zama mutum ya tambaye ta me hukunci ne sun abu kaza ya faɗi wani abu da cikin nau'in abinci da kuma ya halatta ko wanda kuma ka faɗi cewa da zai zama da zai kuma kuma ya nuna wani abincin da ka ya ta. گے اللہ کو اور کچھ نہیں گے